آله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولنا رانا تا لهدي وتا رمضان يا ده فانا 16 ألف هجريه دا أربعين دا دي ده goma sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya Allah ya haɗa ma wannan masallaci na FCDA wanda yake area 11 ɗin garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja domin ci gaba da tafsirin littafin Allah mai tsarki da bayanin ma'anonin ayoyinsa wanda muke nan a cikin suratu tauba aya ta 124 125 وإذا ما أنزلت سورة أبيان مكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم فزادتهم رجزا إلى رجزهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين زادت هذه الإيمان دمسوا بعد غني أبن شاسما مؤمنين أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا الله التي ما كان مؤمنين آية كان أرى في إيمان وهم يستبشرون وما فيك أن تسنى تمنى وأما الذين في قلوبهم مرض أما وإن بتحتدع شمتاء الزكية فزادتهم رجسا إلى رجسهم في وأن آية يتقارى شكا أتن شكا بتتسابع وما تنسى وهم كافرون الهادثنا كافرين التي أولا يرون ينزل الثاني بباسا جن أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في الشيكرة أنا جربت السوداء وسوديو sun mala ya tubuna sannan kuma ba sa tuba wa zarka kuma ba sa wa azantuwa to kamar yadda muka faɗa a jiya cewa wannan komowa ne zuwa ga bayanin halin munafikai kuma da wannan sha faɗa cewa za mu ji har a ƙarshe an ci gaba da bayanin game da su tun a baya cikin aya ta 86 Allah ya ce wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasuli ka ulul qawli minhum wa qalu zarna lakum ma'al qa'idin to a waccan ayar Allah da ya faɗi wannan maganar kun ga cewa wa idza unzilat amma wannan ayar sai aka ƙara wa idza ma unzilat aka ƙara ma wacce take za'ida ce li ta'kidil ma'ana ma ce za'ida da ta'kidin ma'ana kuma aka kawo kalmar iza irin wacce take a wancan ayar wacce take lishar saboda wannan labarin akwai abin al'ajabi a cikinsa kuma baƙon abu ne a ce aya ta sauka amma kuma har mutum ya ce haka kuma har ta ƙara masa wannan to shi sa sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo a wato wannan salo na ne. wai zama ƙungila suratun idan aka saukar da sura sura ma'anarta a yaren balarabe tana da ma'anoni daban-daban wanda ma'ana ta farko idan aka ce sura ana nufin daraja da matsayi da mukani kamar yadda al'imam ibn kasir Allah ya kansa da rahama ya ce asalin sura min al'ibanati wal irtifa wato bayyanar da abu da kuma ɗaukaka abu ko ɗaukakar abu to kamar yadda wato najiratu bani zubiyan yake yaban nu'man ibn al-munzir yace alam tara anna a a'taka suratan tara kulla malakin hayata yatazabzabu baka ga yanzu baka ga Allah subhanahu Ta'ala ya baka wata wani matsayi wani makami wanda duk wani makami kasa da naka za ka ga sarki duk wani sarki da ka sani ƙarƙashin wannan wato makamin yake kaiwa da komowa kaga an yi amfani da kalmar tura da ma'anar bayyana da kuma ɗaukaka da matsayi to sai zanto kowace sura ta alkur'ani ta da matsayinsa ta ne yasa ta huce ragowar zance na gama garin zance shi sa ubangiji subhanahu wata'ala ya wato shi yasa Allah ya kaddara ake kiran duk su ayoyi da suka taru karkashin maudu'i ɗaya a cikin alkur'ani ya kiran su da suna tura wanda muna da shi muna da su ire-iren su guda 114 a ijma'an wasu kuma malamin suka ce a'a ai asalin kalmar sura ba daga daraja ta samu asali ba wato ta samu asali ne daga aljam tattarawa tattara abu kamar yadda idan raƙuma suka taru suka taru suka taru mutum izo igansu da yawa zai ce haza saurun minal ibili wannan taron raƙuma ne ai jama'atun min al-ibl dan haka in an ce sura anan ana nufin majmu'atun min al-ayat wayansu ayoyi ne da suka taru guda kaza suka ba da wani topic mai suna kaza ayoyi ne guda 280 da kaza da suka haɗu ƙarƙashin topic ɗin al-baqara ayoyi ne guda 200 da suka taru ƙarƙashin topic ɗin al-imran ayoyi 190 da kaza da suka taru a matsayin topic ɗin annisa ayoyi da suka taru a matsayin topic ɗin alhijir misali ayoyi 52 da suka taru a ƙarshen topic ɗin alhaƙa misali an gane ko ayoyi bakwai da suka taru suka a matsayin topic ɗin alfatiha sai zama sura da ma'ana taruwar wayansu ayoyi da aka ba su suna ɗaya da baki ɗansu za su amsa wannan sunan wasu kuma suka ce a asali an samu ta ne daga asauratu ko asauru shine katanga kenan jam'in ta kuma ana cewa aswa an gane ko hmm. ah, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani walaula an ولولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ألا تقي ولولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو قراءة أو ترواكم أسورة أسورة وتجمع ne wanda yake nufin munduwa wacce in an sato za ta kewaye hannun mutum an gane haka zalika abin nan a katangar gari ma shi ma ana ce masa ana ce masa saurun ko sauratin da sai zama kamar wannan ayar an mata katanga da bismillah ta zama boda ce tsakaninta da wata surar wacce take biye da ita wannan a bisa a ta'arifin logawi kenan cikin abubuwan da malamai suka faɗa sannan kuma duk da haka tana zuwa da ma'anar wato ana cewa a asura ana nufin sauran abu ko kingi na abu wani ɓangare nasa kamar asali aka ce su'urul ƙif ko su'urul hir irin abin da mage ta sa baki ta sha ta bari na ruwa haka na kare akramakumullah sai zanto kamar sura an ce mata sura ne saboda wani bangare ne na alkur'ani ita ma alkur'ani ce amma wani bangare ne na alkur'ani ake ce masa sura sai zama asalin kenan kalmar mahamuza ce sura amma daga baya aka mai da ita ta zama sura amma a istilahin malamai kuwa duka sun ɗauki wa'annan ɓangarorin kamar yadda muka yi bayani cewa wa'ansu tattararrun ayoyi ne na alkur'ani masu daraja da matsayi wanda suke da bodar bismillah in ka ɗauke suratul tauba akwai boda tsakaninta da sura ta bayanta wanda suke suka kunshi zancen Allah subhanahu wata'ala da aka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya amfani da ita a cikin alkur'ani a cikin gurare goma ko goma sha da wannan ma'anar da wannan ma'anar da muka yi bayani كما أن الله سبحانه وتعالى قد في سورة البقرة وإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة يا يا فيكم عشان يحذر المنافقون عشان يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي وإذا أنزلت سورة أن آمنوا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم من القاعدين تابون مع القائدين وقالوا مهما لكم مع القاعدين ولكم إذا سيتبع وإذا ما أنزلت, سورة نظر بعضهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بسورة مثله فمن فيكم تسكن تفرقا سورة النور سورة أنزلناها وتركناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون sai ta zukuruf ɗin da ka karanto mana falaula falaula ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin aswiratun wa a asawiratun ba da wa'ancan ma'anonin ta zo ita kaɗai ce ta zo da waccan ma'anonin ba amma ita ma akwai ma'anar kewayewa a cikin ta muka ɗauki a tarifin lugawi sai kuma rukunin ƙarshe a cikin suratul muhammad wa yaqulu alladhina amanu wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina نعم رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموتي عليه من الموت فأولى لهم وإن أمور عليك دعوهما سون وراران دا سورة تزوء أسكن القرآن سيدي أقوي سين دواء دراء دتاء أما كما أسكن وتتلمى بذلك kaga na ta kalma ta aran ma ka annahu kumurun ka annahum shumurun mustanfira sarwat min qaswara saboda eh, a wajen gargawa wani lokacin abin da isa shi gardi ya san harafan ne harafan sun san shi saboda haka duk motsinsu yana jin su a cikin zuci don haka wani lokacin ko da wani yanki na harfan ya shiga wani wajen shi yana jin wannan irin waccan ce da haka a wajen rubutun da tun da zai sa sun maura takuri to kawai zai ce maka ai akwai su kaza ne ko kaza in ya ce maka ko kaza in to wataƙila akwai wani dalilin da zai iya fitar da waccan ɗaya ke an gane ko shi sa muka shigar da aswiratun ɗin da kuma aswara tunda aswara ka kaume ruwa ne da sun ke kasashe sai waufera sai takuri to sai kuma kowace sura ta qur'ani a ƙarshen ta akwai sun waura takuri a karatun mun allo ko na'am a abinda ake cewa shine a wajen rubutun qur'ani ai in za ka rubuta sura din nan a cikin wayannan wuraren guda goma da muka kawo ai sun kake rubutawa da wau da ra da takuri ko mm. to in dai za ka rubuce ƙur'ani gaba ɗaya wannan sun wara kafiri ɗin za ka rubuta ta so kaza a ciki har da ta aswara da ta aswira in ka haɗe su so nawa ka rubuta ta kenan ka ga so goma sha uku amma in kuma ka zo a ma'ana fa sai ka cire guda biyu sai za so goma sha ɗaya banda kuma wacce za ka rubuta a guda ɗari da goma sha hudu ta suratul baƙarati makiyatin wahaya ko madaniyatun wahaya kaza suratul al-imran maziniyatun wahaya kaza an gane to wai za ma unzilat sura wai za ma unzilat suratun wannan ma din za'ida ce da tawkidil ma'ana ba wani abu da ake ƙara shi a qur'ani wanda ba shi da ma'ana domin da za a cire ta wai za unzilat sura kun ga a can baya an ce wa iza unzilat sura ana aka ce wa iza ma unzilat sura to shigan ma din anan akwai dalilin da yasa ta shige ta wanda malaman masana balaga sun bincika sun gano ma dalilin da ya sa aka ƙara ma'in saboda ƙarfafa ma'ana ɗin da ta'kidul ma'ana kamar yadda malamai masana suka faɗa Wai idza ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana cikin su munafikai minhum man karanta a asar ɗin da yace minhum din ana nufin ayminal munafiqin kuma dama tunda maganar akan su ake ayyukum ku hadhihi imana waye a cikin ku wannan aya za ta ƙara masa imani to malamai Allah ya jikanta da rahama suka ce munafukan ne suke gaya wa 'yan uwansu munafukai qaulul munafiqina ba'dhum li ba'd kuma suna faɗa haka ne istihza'an kamar da ibn al-jawzi ya faɗa dan izjiri ha lallai kun ji sura ta sauka yanzu a cikin kuwa wannan sura za ta ƙara masa imani kaga suna yin dan izjiri kenan da haka duk abin da aka yi munafiki wallahi ya cancanci a yi masa na horo saboda ba shi da mutunci ba shi da kinki yanzu Allah kake wa allan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake wa izgili فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان آه، الإمام الرازي فخر الدين الله يجب رحمه يا نقلتون قول يسي بل يقولون لأقوام مسلمين آآ آه آه. مسلمين ما يسي تأمسين قمد مسلمين يسي بنجا تنبيس وغرضهم أبند إساكم سكي تنبيا مسلمين شيني صرفهم عن الإيمان misali ni ban ji komai ba kai ba ka ji to kaga na dora ta akan hanya ni ma so nake kai ma ka ce wai baka ji ba ni so ba sa san mumini ayat ta kara masa imani sai su dinga to jama'a wannan ayar yanzu ga san dai mun ji ayyukum zadatu hadhihi imana to kuma wakilal amrayn mu'tamil duka zai iya dauka su game da ƴan uwansu munafikan su faɗa su game da musulmai kuma su faɗa sai dai zai zama a dalilin da yasa suke yin hakan shine saboda izgili da kuma kokarin kaskantar da wahayin da Allah subhanahu wataala ya sauka. kuma da Allah ya ce wa idza ma unzilat sura ko da wani bangare na ta ne saboda akan iya kiran abu da wani bangaren sa ko kuma a kirawo kacokan abu amma ana nufin wani bangaren an gane zan iya cewa ido ina nufin mutum gaba daya zan iya cewa mutum ina nufin ido gaba daya an gane ko itlaqul juz'i wa iradatul kull wa itlaqul kull wa iradatul juz'i abinda yasa muka tabbatar da haka shine dalilul waqi' waqi'in qur'ani ba koyaushe sura take sauka ba surorin da suka sauka gabaki ɗaya ba su da yawa an tabbatar da fatiha an tabbatar da suratul an'am an yi saɓani a wasu surorin cewa an fara saukar da ita daga farkon ta har karshen ta na haka ka zo idan ma unzilat suratun in aka saukar da wata sura ta alqur'ani ko wata aya a wata sura tunda annabi sallama an an saukar da wahayi shine zai ce musu kuma za ku je ku rubuta ta ku hada ta da sura kaza a kasan aya kaza tunda malamai sun ce akan ma iya saukar da aya to kuma ya yatta tana nan ba a saukar da ita ba sai daga baya a saukar da yar ga kanwa tun an saukar da ita sai a ce to a dan wannan a mayar ita can baya an gane ke a nambarin dinta wannan ji ya faru kama yadda malamai masana suke faɗa famin man ya ƙulu ayyukun zadatu hadihi imana fa amma ladina amanu fa zadatu imanan wahum yastabshirun amma mu'minai sai ayoyin su surorin sai su ƙara musu imani wahum yastabshiruna sai ka gansu suna munna al-istibshar shine a ga alamar farin ciki ya bayyana a fuskarka wanda yake nuna zuciyarka babu damuwa a ciki abinda yasa kuma aka ce ba a ce fa bashiru yubashiruna ba ko na ba ma'khudun min al-bishr al-bishr kuma shine murmushi dan a karfafa maka magana ce aka ce fa menene فمنهم من يستبشرون وهم يستبشرون سنة يمون suna yin munna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu al imran يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Shahidai da aka yi su a filin yaƙi da Allah ya ba su shatar ta arziki sai ga su suna ta munna na suna munna haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a can baya a cikin suratul tauba ta huce mu da Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى فاستبشروا بمنه bibai'ikum da wannan kasuwancin naku allazi a bih wanda Allah yayi kasuwancin da ku mu'minai kenan ko makaranta karanta a tafsirin mu na bara wa hum yastabshiruna wa amma allazina fi qulubihim marad to wannan abinda imanin ziyadatul iman din fazadatul imanan wato dama suna da imani amma sai ayar ta zaunan musu da imani zaman imanin shi ma ƙarin imani an gane ko da masu mummina ne sun yadda da manzala suna hukuncin da ayar sura take kunshe da shi tun kafin zuwan sama jira suke ya zo su karɓa a gani mana da suna shan giya amma anas kamar da ke cikin bukari yake cewa ina gidan abu ɓalha mijin mahaifiyarsa kenan daga ranar a wajen wanda ma take bakin ta dai gunsa zubar da ita ba ta ƙara komawa ba kaga da ayat da surar ta sauka ko ayat ta sauka me ta ƙara musu tabbatar da imanin nan nasu dama jira suke yi a saukar kuma an saukar sun ji sun bi ba wai suna kila ƙara bane sai abin ya dace da son zuciyarsu sannan za su ba a'a in dai ya zo kawai sun ji sun bi wa mallazina fi qulubihim maradun amma waɗanda zuciyarsu akwai rashin lafiya ba za da tun rijisan sai surar ta ƙara masu kafirci da shakka ila rijisihim sai kafircin sai ya taho sai ya haɗu da wannan kafircin nasu kafircin nasu na farko shine dama fa suna ganin fa komai Allah zai faɗa su yadda da shi ba wannan shine kafircin farko ya ma za a ce mu fa ba fa komai fa za mu ka don haka an faɗa abin da ya mana daidai mu karɓa in da ya mana daidai ba za mu karɓa kaga da wannan shakka ce ta farko ko to idan surar ta sauka kuma sai su ƙi karɓa ɗin kaga ta tabbatar musu da wancan abin da dama a shirye suke da shi ko kaga nan zadatun rijisan ila rijisihim to kafin mu zo a tarifin lugawi na rijis wa amma alladhina fi qulubihim maradun wanda akwai rashin lafiya a cikin zuciyarsu almaradu ne fasadin maradun shay'i huwa fasadin wal sifatin sifatun mushabbahatun fa'ilun ala wazn abu in ya lalace idan tsarin jikin dan adam ya lalace sai a ce i'tarahu al rashin lafiya ta ta bijiro masa wanda ake ba mutum kariya don karya rashin lafiya abinda ake kira alhimiya saboda ya zanto an tabbatar da cewa sistem ɗin nasa tsarin nasa ya zarce a yadda yake akwai tsarin ka na kwakwalwa akwai tsarin jijiyoyin jikinka na bo system ɗinka wato yadda ake narka abinci a raba shi jikinka da justice system akwai tsarin abin da ya shafi gaɓoɓinka da da su ake haihuwa ake ƙaruwa da projective system sannan akwai tsarin numfashinka akwai tsarin kuma rashin lafiya kala-kala ce a mahangar likita don haka rashin lafiya haƙiƙa ce a jiki wata ana iya ganinta wata sai dai a ga tasirinta kamar misali wata kuma ita kanta a tankin kanta mugunya ce wata kuma ba ita ce mugunyar ba tasirinta ne mugunya kamar misali yanzu a malaria su malaria ana ganinta ba a ganinta ko sai dai an haska duk da cewa ita malaria ta asalin ba ta cutarwa ba ta tasirinta baya baya cutar da ɗan adam tunda sunan wata ƙwaya ce ta halitta sunan da aka raɗa wata ƙwayar halitta ce wata ba ta iya rayuwa ita kaɗai yawanci ana samunta a malallauta da juji da wurin da ƙazanta take taruwa da yadda ruwa ya taru a wajen shi kuma sauro yana ɗauko ta da wannan bakin nasa in ya zo kuma sai ya sa ta a jikin mutum ta hanyar cizo sai ta bi jinin mutum in ta bi jinin mutum kuma tana da wuraren da take sauka ta shiga wannan white cell ta shiga red cell ta shiga tissue ta shiga worms da sauransu ne abin da mutum yake cewa plasmodium to shi plasmodium ɗin a ciki akwai wanda sunansa malaria amma shi baya ba shi da cutarwa kamar yadda falciparum irin wanda mu muke fama da shi a nan afirka yake to kaga ita kanta shi plasmodium din a kankin kansa halitta ce Allah ya yi ta ga ta nan a juji amma ba za ka iya ganin ta ba sai in ka saka madubin dubaru To wani sauro ya zo shi kuma ya shigar da ita jiki to duk wani bakon abu da ya zo ya haɗu da jinin ɗan adam in dai Allah bai kaddara yana cikin composition na jini ba to za a iya samun reaction to wannan reaction din ake samu shi ba su don su a shan lafiya shi kuma jini Allah ya halicce shi ne don ya containing in red cells white cells platelets and plasma da abin da ya shiga out of this apart from this eh, wanda ya saba wannan to zai iya kawo canjin tsari da yanayi wani abun garkuwar jiki ta maza maza ta gama da shi wani abun Allah ya sa maka tsarin yadda za ka fitar da shi amma da ita rashin lafiya shine canjawa tsari alfasa fi shai to zuciya tana da taka rashin lafiya from medical perspective to kuma gefe guda from spiritual point of view akwai wasu wasu nau'o'i na rashin lafiya in aka koma ta fuskar mahangar addini wanda ita wannan rashin lafiyar tana rage wa mutum imani ko kuma ta tafiyar da imanin mutum kuma ƙur'ani ya tabbatar da cewa zuciya kala zuciya akwai mai lafiya akwai mara lafiya maji zuciya mai lafiya Allah subhanahu wataala yake cewa yana bada labarin Annabi Ibrahim a cikin suratul Shu'ara wala tukhzini yawma yub'athun wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u ma ce annabi ya ce wala ni Allah ka kunyata ni yau mai ba sauran da zaka tashi bayin nan na yau malayin fa umalun ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba wala ba nuna ƴaƴa ma ba za su yi amfani ba ga su dai amma ba su amfana maka komai ba in ma ba cutar da kai ba kenan waye zai samu amfani a ranar zai samu wa illa man atallaha sai dai fa wanda ya zo wa Allah a wannan ranar bi qalbin salim da lafiyayyar zuciya في مقابل قلب سليم salim قلب مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض المنافقين كنا أخير الله لا تأذى سكارامنا وتتوب سنة ديوة أتكي آية على القرآن to kaje وما رسنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسه الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا ma in ya samu wanda ya iya karatu malanci yana raɗin zuciya Allah ya ce ya rasulun lai kafin kai ba taɓa aika manzo ko annabi ba manzo wanda muka ba sabuwar shari'a annabi wanda yake ƙarƙashin shari'a wani manzo illa idan ta manna face wannan annabin karatu ya karanta wa al'umma hukuncin Allah at-tamanni huna bi ma'ana karatu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani a cikin yahuda akwai wanda ba su san fassara hakikanin hukuncin da yake cikin littafin da aka saukar musu ba illa amani sai dai fa karatu kawai daga sai karatu suke suna joyi zakai wa inhum illa yadhunnu in ka ji ma malaman na sun ce kaza ba fahimta suke ba zato ne kawai kamar yadda Hassan ibn Sabit yana ta'aziyya sayyidina Usman a nuniyarsa Allah ya ji kansa da rahama ce tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu la qahimam al-maqadir tamanna Allah ya karanta littafin Allah awwala lailatin a farkon daren alhamis daren juma'a ran alhamis da aka kashe shi wa akhirahu karshen daren kafin asuba la qasi ya game da himamal maqadiri mutuwar da Allah ya kaddara masa to ko zama illa idza tamanna sai annabin nan ya yi burin ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi kamar yadda Allah ya aiko shi sai zama da ma'anar tamanni na buri to kuma dukkan su wakila wakil tiltal wari wakil al ma'anayin wari illa idza tamanna sai annabin nan ya yi ƙoƙarin isar da sako ko ya karanta wa mutane amma me ke faruwa watan wata rana fa yus'a illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi in annabin yayi karatun sai shaytan ya bari sai annabin ya kare karatun sai ya zo ya fafi sautin annabin sai ya kara wani abu wanda baya cikin karatun kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya karanta a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salifata lukura zakar wa lahumul unsa tilka idan qismatun kafin tilka idan qismatun biza sai shedan ya ar sautin ya sa ya tilka al-gharami ula wa inna shafa'atuhunna la turkaja sai quraishi suka ji an kama an yabi gumakan da ƙarshe aka yi sujada su ma sai suka sujada ala kalamu sirqisa to kaga shedan ya saki sautin ya shigar da wata magana daban ko me yake faruwa fa yansaqu Allahu ma yulqi shaytan in dai shaidan ya jefa a cikin karatun ko burin to Allah baya kyalewa sai ya shafa abu da shaidan din ya zo da shi min qaulika nasakhat ash-shamsu dhilla inuwa ta shafe rana ta shafe inuwa in ta to sai Allah ya gusar da wannan abun da shaidan din ya jefa thumma yushkimu Allah ayati sai Allah ya bar ayoyinsa daren da ba za su matsa ayatun muskamat في مقابل آيات منسوخة هذا نفس محكم هذا نفس منسوخ فسأل الله يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أما اللام إن اللام العاقبة والسيرورة أرشق الأمر كما شيطان وننكا وصوت ديفا زي ببايد أمراه sai Allah ya bar wannan shubha da shaitan ya jefa ta zama fitna ta zama jarabawa lallabi na fi qulubihim maradun da waɗanda suke da rashin lafiya a zuciya a shirar zuciya tana rashin lafiya kenan wal qasiyati qulubuhum da kuma waɗanda zuciyarsu ta bushe to su ne da zarar shaitan ya je ko shubuha sai kaga sun ɗauke ka wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim Allah ku tabbas ke nunawa yake kama hannun waɗanda suka yi imani ya ɗora su akan tafarki madaidaici kaga ashe zuciya tana rashin lafiya kenan haka ubangiji wata ala ya gaya mana wannan rashin lafiyar shubuha kenan akwai rashin lafiya kuma ta sha'awa kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ah, ya nisa annabi يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض نعم وقلن قولا معروفا الله يتي يا كما تن النبي كوفا با كمر رغوار ماتا ga magar bane kuwa farar hula bane lasunna ka ahadin min an-nisa ba wata mace wacce take irin ku a daraja da matsayi saboda ku iyayen mummunai ne ko matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan ta aikin tunda kuna da takawa an san kuna da ita to fala ta kada ana bil qawli in za ku yi magana kada ku dan dinga sauke muryar ku a hankali fa yaqma allazi fi qalbihi marad ballantana wanda yake da rashin lafiya a zuciyarsa ma ya ji kwadayin jin wani abu a zuciyarsa wannan sai zama ana gaya matan annabi sallama kuma ana nufin gaba ɗaya matayen duniya musulmi ta fi kalbihi marad wanda yake akwai rashin lafiya a zuciyarsa zuciyarsa to me isa aka ce da yanayin da yake cikin zuci aka ce masa rashin lafiya dalili kwa saboda duk zuciya Allah ya halicce ta ne akan sifara to daga baya ne in ta ɓaci wani abu ya zo ya bakunce ta to sai ya ɓata ta sai a ce da wannan abun mara to su cututtukan zuciya suna da yawa kamar yadda muka san cututtukan jiki akwai typhoid akwai kaza akwai mura akwai waye dukkan kun sani hanci yana da irin cututtukansa ido ma yana da nasa ko kunne yana da nasa makogaro yana da nasa fata tana da nata kowanne kuma akwai likitan in kaje asibiti ya ce a je ka wajen likitan kaza in kaje da kuraje a ka ba ta tafi wajen likitan haƙori ba ko ba haka bane idan mutum ya zo ya kone a jikinsa ba za a ce tafi wurin likitan haƙori ba likitan fata za a kai shi idan mutum ya rasa bacci ba ya yin bacci kullum kullum kullum ba za a kai shi wajen likitan haihuwa ba sai a kai shi saciya ce to haka akwai abibba'ul ulub masana likitocin zuciya wanda suna gane me rashin lafiyarta irin su ibn al-qayyim irin su ibn rajab da sauran manyan manyan malamai to kaɗan daga cikin rashin lafiyar da surar take ƙara musu wa amman ladina fi qulubihim maradun fazadtum rijsun in za a yi scanning a cikin wanda zuciyarsa take da rashin lafiya scanning spiritual scan me za a gani Da su zan faɗi abubuwa muhimmai kamar haka na ɗaya akwai munafunci wannan ita ce babbar rashin lafiya ta zuciya akwai dalilai da yawa da takila ko mu kawo wasu mun so mu tsaya sai mun gama an kuma mun so mu ba da su a dunkule mu ci gaba gwagwadar da Allah ya ce subhanahu wata'ala akwai al-nifaq rashin abin nan munafinci ita ce rashin lafiya ta farko sai rashin lafiya ta biyu akwai al-kibr girman kai sai rashin lafiya ta uku akwai al-ujub jin isa da yi wa mutane gani-gani sai rashin lafiya ta hudu akwai alhasadu shine kyashi ko da ke muna maimaita lalacin mu ce hassada amma kyashi shine hassada a wata hausa kuma ana cewa hassada, amma dai a karɓaɓɓiyar hausa ta kano wata ita ake rubutawa hassada ake ce sannan sai na biyar akwai albagaba'u tsiyayya ta ba gaira ba dalili sai na shida akwai arriya'u shine yin abu don mutane su gani wani abubuwan guda shida da muka kawo galibin rashin lafiyar zuci tana tsuruwa ne daga wa'in abubuwan guda shida kuna so mu ɗanyi bayanin su ne ko kuma dai mu huce mu ci gaba muna da matsaloli da yawa a gaban me ra'ayi a yi bayani ko muna da ɗan raguwar lokaci na da kamar minti goma to na farko munafunci shine fuska biyu asali kalmar munafunci an tsago ta ne daga wato wata kalma ta ramun kurege wanda idan ya yi rami a nan to sai ta can wani waje da ba ta zato sai yi wani ramin ta yadda idan ya shiga ramin ka tare shi a nan baka sani ba sai ya fice ta nan kai ka ga shigar ta nan kana rukan yana ciki ashe shi tuntun ya wuce to sai aka ar kalmar ake kiran duk wani wanda yake da fuska biyu to munafincin farko da aka fara samu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine munafinci babba na kafirci mutane ne sun ji labarin annabi sallallahu alaihi yana shirin zuwa madina dan a makka ba a san munafinci ba ba a taba ganin munafiki ba a makka babu shi har cikin annan nan ba munafiki to amma a madina akwai wa'ansu da su shugabanci suke so kuma suna jin daɗin rarrabuwar da ake rabuwar kan da take mutanen madina dan an haɗu ba lallai su samu shugabancin ba to yau sai aka jiyo labari ga annabin Allah nan yana zuwa zai haɗa kan mutane gaba ɗaya to sun san dole an annabi ya zo shi za a ba su za a ba dan me za a bu annabi ba za a bi su ba to sai suka ga suka yi kokarin su karkatar da mutane ga biran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mutane suka ce kai mu ba mu san wani ba sai shi annabin nan shi Allah ya aiko ba ku ba to sai suka fahimci idan suka ce ba su imani da annabi ba a gidan su za a fara musu gore. sai suka ga to ya kamata su yi kawai su nuna a filin sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam. amma a zuci ba su yarda da shi ba ba su yarda da maganarsa ba in za su samu dama ma yadda za su yi masa zagon kasa, ko su kashe shi ko kuma su haɗa kai da kafirai waɗanda ma asali su ba su ma wani noke ba sun fito ƙarar sun nuna ba sa yi su ga yadda za su cutar da annabi da duk wanda ya imani da shi to wannan su ake kira munafukai munafunci babba to shi wannan kafirci ne kai tsaye kuma duk wanda da an ce masa munafuki ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne ba musulmi bane an gane ko shi ya yasa sahabban annabi salama sun fi kowa jin tsoron munafunci imran ibn milhan abu mulaika ibn abi mulaika yake cewa na riski sama da mutum talatin ko arba'in a cikin bukhari zuwa gare shi mu'allakan cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya riski umar dan khattab ya ce kowannen su yana jiwa kansa tsoron munafunci takatsantsan suke saboda sun san munafunci ba karamin cuta ba ce shi sa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin farkon suratul munafiquna yace ne إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون kuma mun yi bayani gaskiya a cikin surat tauba gwargwadon yadda ya kamata mu yi bayani dangane da abin da shafi munafunci saura gudun kan mu lokaci wannan shine babban munafunci sai karamin munafunci kuma wanda shine wacce mutuwar zuciya nan gaba daya karamin munafuncin shine rashin lafiyar zuciya wato wata cuta ce da take bijirowa zuciya in ta bijirowa zuciya sai ta sa ta rashin lafiya in ta sa ta rashin lafiya sai ta sa imanin mutum ya dinga raguwa ya dinga raguwa idan bai nemi magani ba za a kai lokacin da zai zama ba shi da imani kuma ibn rajab al kamar da cikin jami'ul ulum wa hikam yake cewa shi wannan karamin munafincin shine munafunci na aiki wanda a aikata ba aqida ba aqida mutum musulmi ne amma kuma a aiki yana da waɗansu sifofi waɗanda ba za su bari a amince da shi ba a yarda da shi ya ce wasila ce annifaqul akbar wasilatun wa zari'atun ila annifaqul akbar annifaqul akbar wasilatun wa zari'atun ila annifaqul akbar ji ibn rajab Allah ya kansa da rahama kama annal al ma'asi baridul kufur فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يطلب الإيمان عند الموت كذلك يخشى على من أصر على قتال النفاق أن يسلب الإيمان كما يدبق سندي واتو شركة daga saƙo ake yin shirka so musu hauka duk da yau da haka muka san soma kuturu ya ga mai kyasbi to haka wanda duka ganshi yana sako to in bai yi fargaba zai iya fada ma cikin shirka da sani to haka zalika munafunci karami shi yake fara zuwa sai kuma a shiga babban munafunci kamar yadda ake jin tsoron wanda ya mutu yana sako ana wanda yake sako har lokacin mutuwarsa zai irin mummunar cikawa to haka zalika kuma ake jin tsoron wanda yake da karamin munafunci kuma fa za a iya zare masa imani lokacin da zai mutu ya mutu a kafin to shi karamin munafunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi mana bayani wanda shi yasa sahabbai kamar da na ga muku suke matukar jin tsoron munafunci wannan karamin munafuncin ma tsoron sa suke ji kamar da na kawo muku a Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Sahih al-Bukhari iman babu khawf al-mu'min min an min an yahbita amaluhu wa huwa la yash'ur sai ya kawo wancan asar din na ibnu Abi Mulaika Allah ya kare da a gare shi Abdullahi ibnu Ubaidillah ibn Abi Mulaika na yi kuskure na ce Imran bin Milhan abdullahi bin bin abi mulaika Allah ya kansa da rahama ya rasu shekara ta ɗari da goma sha bakwai bayan hijiran manzo Allah ta salama tabi'i ne na manzo na wanda ya game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana abu nu'aym a cikin ilyatul awliya ya rawaito ibnu aljawzi kuma ya koro shi shi ma a cikin sifatul safa wanda kamar ikhtisari ne na hilya daga wato ainihin abu usman al-yashkuri allah ya ji kansa da rahama subai ko kuma khalid ibn khalid wanda aka fi sani da abu usman al-yashkuri yace na tambayi abu raja al shine imran ibn milhan Allah ya tsara yadda a gare shi ya rasu shekara ta biyar shi ya rasu annabi sallallahu amma bai imani ba sai bayan ba annabi sallallahu alaihi wasallam abu raja al-utaridi al nace masa ya abaraja a ara'aita man adrakta min ashabi rasulullah kanu yakhafuna ala anfusihim an-nifaq ka ko ga a cikin sabanin saman da ka gamu da su kaga su ma suna takatsantsan suna jin tsoron munafunci yace amma inni adraktu bihamdillahi minhum sadaran hasana yace wallahi kuma ka san na riske su da yawa to shi abu usman din al-yashkuri din ya rici na umar allah ya ƙara ya a gare shi a abu raja ɗin in ji abu usman ya ce ya rici abu raja al'utardi fa ya ga sai na usman allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce na'am shadidun na'am shadidan na'am wallahi suna jin tsoro kwarai da kun ga hanzala abu yake yi in suna gaba nan sama a tsorace in sun fita gida ko mutum ya je gaban iyalinsa sai ya manta ba ɗazi yana waje a nan sama da ya gaba da sai na abubakar me ya ce na faɗa hanzala na faɗa hanzala da suka zo wajen manzala sai manzala ce a ah, wannan ai dama haka abin yake dama ne walakin shay'an fa shay'a dama haka imanin wata ran in ya bujiro ka ganka kaman mala'ika ran kuma fa sai kana kokawa da shaytan wajen tabbatar da imanin nan to manzala sallama ya faɗa mana sifofi guda biyar wanda su ne iyayen gida a munafunci kuma su ne suke ba rashin lafiya suke ba rashin lafiya ya zo a cikin sayo musulun a sahih bukhari sahih muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gaishe manzo Allah ce salatu man kunna fihi fa huwa munafiqun a ruwa ruwayar muslim wa in sama wa salla wa qala ko wa za'ama anni muslimun ko da yana sallah yana azumi yana cewa shi musulmi ne amma idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wayannan abubuwan guda uku munafinci anan bukatar musulun sun rawaito daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kare da a gare shi ke cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaflatun minhunna kana fihi khaflatun min an-nifaq akwai abubuwa guda hudu sai maimaita biyu anan sai ya ƙara biyu na ɗaya ce idza haddasa kadhaba wa idza wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara wa idza ahada qadara sai ya ƙara idza khasama in dai za ku yi sa'in sa da shi fajara duk inda gaskiya take ba zai karɓa ba sai ya ci mutuncinka sai ya zage ka sai ya kullace ka ya dinga nun kufur kenan to wanda ka ganshi yana da haka to alama ce ta cewa munafiki wai da ahada idan kuma aka jingina da shi aka sakankance ya bada amanna yake kafku damu gadara karshe sai ranar da kuke bukata sai ya zame muku sai ku rufta ranar aka gani idan haddasa kazaba wa'ada akhlafa utumina kana khasama fajara ahada gadara wayannan sifofin guda biyar in ka haɗa su duk wata sifa ta munafunci ƙaramin munafunci ba ta rasa aji a cikin wayannan gidaje kuma wayannan su ma a karatuttukan mu in sun sa muke tsaya mu tsefe haka mun ɗauke su kan mun magana akan ƙarya ko kuma mun ce za mu zo kan ƙarya insha Allah za mu magana akan ta kuma mun yi ma a wajen lokacin da muka zo wajen ومنهم من عهد الله إن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعرضهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون من tsaya mun tace game da magana ƙarya sannan magana ha'inci kuma lokacin da muke faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in ma takafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa'in inna Allah la yuhibbul kha'inin mun ka kusan jinnasoshi na hadisi da na Qur'an da suke da alaka da ha'inci sannan saba alƙawari shi ma a can din mun yi bayanin sa bima wa'ad bima akhlaqu Allah ma wa'aduhu shi ya mun kawo ayoyi da hadisai da asar da maganganun malamai da waƙoƙi na udaba game da abin da ya shafi saba alƙawari sannan sai kuma yaudara ita ma mun yi darasi guda ɗaya akan abin da shafi yaudara hatta ma abin da ake kira yaudara a wannan zamanin wanda asalinsa ba yaudara ba ne to sannan shi ma wa'iza ka sama fajar don haka bacin maganar munafunci mun yi bayani a kanta to abin da ya rage mana a bayan bayan wa'annan to sai kuma abin da ake kira ƙeƙashewar zuciya ita ba maganar ƙeƙashewar zuciya mun ɗan taɓa bayanan a wasu wuraren babar sani ba ko watakila saboda waɗannan su suke haɗuwa su ba da rashin lafiyar zuciya kuma mun zo mahallinta mu jinkirta zuwa karatunmu na gobe insha Allah sai mu haɗa da fayyace bayani da kuma wa'azi da jan hankali da Allah idan muka yi haka za mu iya ganewa mu koma kan kyakkyawan tafarki da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaftace mana zukatanmu ah, abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya ke mana ah, akwai malik salam da ya kawo mana ziyara a yau